One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Sana Hauwa Musa Abdullahi wacce aka fi sani da mofi wasu suna kira na Mufi da Adnan suna dai kala kala. Shahararriyar mawaƙiyar nan mofi wacce kuma take ɗaya daga cikin waɗanda suke fassarar fim ɗin Indiya a kamfanin alkaita Tube Studio. Bayan harkar waƙar da take yi, Hauwa Musa Abdullahi ta bayyana dalilin da yasa ake kiranta da mofi. Wani ogana shi ma MSK Kano ya ɗauke ni ya kai ni gun oga buzo ɗan fillo lokacin nan na tana a Zuro a matsayin zan fara waƙa. Muka je buzo ya fara cewa a to sunan ki nace suna na Hauwa sai ya ce ai ya kamata ki samu stage name wanda idan mun fita show haka za a ke kiran ki instead of Hauwa because Hauwa is kind of woman sai nace to kawai ya zaɓi mu sai ya ce to bari mu kira ki da Mufi samun sunan dan Mufi buzu dan fillo su sunan da ya bi ni hawan Musa Abdullahi wato Mufi kasancewar an fi sanin muryar ta bangaren fassarar Indiya akwai buƙatar sanin yadda ta fara wannan harkar na fassara fim ɗin farko da na fara aiki akai 300 pardon 300 uh, kenan wani American movies ne so kan shi muka fara ina farawa kuwa duk da dai it was a kind of difficult back then na dan ji daɗi haka dai akan fim din na fara da take zanta da tashar BBC Hausa ta cikin shirin daga bakin mai ita ta ce zuwa yanzu ta yi fassarar fina-finai sama da guda ɗari na farko ina da fim din inuwa na biyu ina da fim din uwar watsi na uku kuma ina da fim din ubar mata na fassara fina-finai sama da ɗari daga lokacin da na fara aikin fassara zuwa yanzu sannan kuma sai ta bayyana ire-iren muryar da take yi ina yin muryar tsofaffi ina yin muryar 'yan daba mata 'yan daba amma fa ni